Ma'ana ɗan daudu yauwa ma'aikatan kamfanin rake ma'aikatan Abba gida gida ya yi dirar mikiya wa masu rabon abincin azumi. G-Fresh ya yi kaca-kaca da 'yan kamfanin rake a TikTok. Labari da dumi-dumi a halin yanzu shine G-Fresh ya yi kaca-kaca da 'yan kamfanin rake. waɗanda yake kirarin cewa sun fara ɓata tarbiyyar tiktok baki ɗaya wanda haka ne ya saka jifresh ya kira da jama'a da zo su taya shi yaƙi da waɗannan baɗalallu domin a samu a kawo ƙarshensu jifresh kano star material dai ya yi kira ga yaransa musamman masu ƙauye star material da su mmt baba domin su zo su taya shi yaƙi da waɗannan baɗalallu wani faifan bidiyo da jifresh ya sake dai ne ya bayyana wannan labari inda yake cewa lalle jama'a za kamata su yi taka tsantsan saboda yanzu baɗalallu sun fara yin yawa irin su babriski da sauransu to ma sauraro ba tare da ɓata lokaci ba ga nan faifan bidiyon sai ku gane idan ko amma kafin nan na mana subscribe I made a deep research about what exactly is making a man trying to act like a woman. Ma'ana dan daudu yawwa. ma'aikatan kamfanin rake ma'aikatan kamfanin dan malili. I made a deep research about all y'all. Um, what exactly is going on over a man? You know, they're trying to act like a woman or trying to look like a woman. It's simple. Lokacin da yaro yake karami a ce ya fara a uh, kwaikwayon muryar mata on, teenager dan shekara goma dan shekara Then she biyu a ce ba shi da kawaye sai mata it's very very wrong you know it's very very wrong and that man has been taken aside the Shimon Then she has been taken aside. He based in Lagos and, uh, you know, he's presenting the east and the west and the south of Nigeria. So I'm right here from the northern part of Nigeria, and I'm going to take this my position. My position is to try to be like eradicating the whole thing from the northern part of Nigeria. Shine magana magana ake ta ai eh, ma'aikatan kamfanin rake ta yaya za mu eradicate wannan abin saboda 'yan dauda masu fara karuwa haka kawai sai ga namiji ya fara muryar mace. Me faru? haka sai ga namiji ya fara eh, eh wallahi tallahi eh ayyiri kutumar ubanga calm down akwai maza da yawa wanda akan social media na akan tiktok suna kwaikwayon muryan ah, mata wasu za a ce maka eh ai haka suke akwai su suna nan so wannan hanya ce da take miƙe musu dodar wanda har za su je su fara aiki a kamfanin rake yawa a fara zungura musu baƙin rake yawa a ƙarƙashin su kun gane me nake nufi a sunuka yawa a fara zungura musu baƙin rake yawa a ƙarƙashin su so mu ba za mu yarda da wannan tsarin ba kuma za mu zan yi iya ƙoƙarina na na zan yi fighting against this dollar o jama'a hudu ta wuce azumi ya fara duka amma dole in yi wannan sanarwar da babban murya yawwa na gode wa 'yan adaidaita sahu na gode wa 'yan adaidaita sahu me faru 'yan a daidaita sahu e na cikin garin Kano da kuke bani gudunmawa kuke ƙara mini ƙarfi a kan yaƙi da mata ma'aikatan kamfanin ɗan malili e mana wato 'yan lesbian kenan yawwa wanda bai gane hausar bai gane yanzu mai horu e eh, mana so na gode 'yan a daidaita sahu dama matashi sai matasa ku kun san ni naku ne yan adaidai da sau haka kawai ma ina haya haya ina haya eh mana me faru so yan adaidai da sau na gode sosai sannan muna son mu ƙara ƙaimi yawwa mu ƙara yawa yawwa a masu ma'aikatan kamfanin dan malele mu ci gaba da yaƙi da irin wannan abubuwan abubuwan nan suna hana aure ƙuri ƙiri kowa yana gani eh, abubuwan nan suna eh, suna kashe aure saboda akwai wacce kwanan nan ma aka ce ta ce ta zaɓi wacce take yin maɗugo da ita a kan mijinta tabuwan da tabuwar ta take yin maɗugo ta ban mijinta mijinta ya nuna ko ki zaɓe ni ko ita ko ni ta ban mijin nasa ta je tabuwar can so kun gani wannan abin is getting worst in ba mai shirya mun tsaya tsayin daka ba yau wato za a samu babban matsala yawwa saboda haka ku saka hankalinku a nan sannan jifre charlemagne kano state material yau da ma'aikatan kamfanin rake yawwa ba za mu saurara musu ba su ma yawwa ma'aikatan kamfanin rake barka da dawowa labari na gaba kuma shine abba gida gida ya dirar mikiya wa masu rawan kayan abincin azumi a jihar kano abba kabir yusuf rantsatsen gwamnan jihar kano ya yi dira akan waɗannan mutane ne sakamakon kwantiragin da ya bayar na arabawa al'ummar jihar Kano da ma ƙauyuka baki ɗaya kayan azumi da kuma abincin sahur da buɗe baki wanda kuma abba gida gida ya fito shawagi domin duba ayyukan da ya bayar ana yi ya ga wani abun ban mamaki da ya faru inda ya mamakin yadda ake raba abinci ba nama sannan kuma wasu kullunan kunu babu suga a ciki da sauran dai kurakurai da ya gani wanda hakan ya jawo ya yi ta faɗa sannan kuma ya nuna cewa lalle zai ɗau mataki ga ɓata garin da suke son bata wannan program da ya fara to ma sauraro ba tare da bata lokaci ba ga nan faifan bidiyon da abba gida gida ya yi musu faɗa sai ku gane idan ko amma kafin nan ku danna mana subscribe akwai siga akwai siga akwai siga akwai ne ko? ganin da manja suke samu To ma zauraro, anan muka kawo muku ƙarshen labaran namu na yau amma kafin mu tattara gabitar muhimman kanunsu. kun daidai cewa abba gida gida ya dirar mikiya wa masu rabon kayan abincin azumi a jihar kano inda ya nuna ɓacin ransa game da yadda ya ga abincin ba daɗi ba daɗin ɗanɗano da sauran kurakurai da aka yi ta tafkawa wanda hakan ne ya jawo ransa ya ɓace ce zai binciki waɗannan mutane kana kun ji cewa kuma jifresh ya yi kace-kace da 'yan kamfanin rake a wannan zamani inda ya kira ga yaransa su taya shi yaƙi da su da 'yan kamfanin ɗan malele domin a kawo sauƙin al'amura To ma sauraro kar kuma ta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye mu da zaran mun daura ku ta lafiya. I made a deep research about what exactly is making a man trying to act like a woman. Ma'ana ɗan daudu yawwa ma'aikatan kamfanin rake, ma'aikatan kamfanin ɗan malele. I made a deep research about all y'all. um, what exactly is going on over a man, you know, they're trying to act like a woman or trying to look like a woman It's simple. Lokacin da yaro yake karami a ce ya fara a kwaikwayon muryar mata kamar teenager dan shekara goma dan shekara goma sha biyu a ce ba shi da kawaye sai mata it's very very wrong you know it's very very wrong a dark man has been taken aside. She wanted to work on Akapiwo. Then she has been taken aside. He pays in Lagos and, uh, you know, he's presenting the east and the west and the south of Nigeria. So I'm right here from the northern part of Nigeria, and I'm going to take this my position. My position is to try to be like eradicating the whole thing from the northern part of Nigeria. She Shine magana magana yake ta eh, ma'aikatan kamfanin rake ta yaya za mu eradicate wannan abin saboda 'yan dauda masu fara karuwa haka sai ga namiji ya fara muryar mace. me ha kawai sai ga namiji ya fara eh, eh wallahi tallahi eh ayiri kutumar ubanka calm down akwai maza da yawa wanda akan social media na akan tiktok suna kwaikwayon muryan ah, mata wasu za a ce maka eh ai a haka suke akwai su suna nan so wannan hanya ce da take miƙe musu dodar wanda har za su je su fara aiki a kamfanin rake yawa a fara zungura musu baƙin rake yawa a ƙarƙashin su kun gane me nake nufi a sunuka yawa a fara zungura musu baƙin rake yawa a ƙarƙashin su so mu ba za mu yadda da wannan tsarin ba kuma za mu zan yi iya kokari na na yadda zan yi fighting against this dollar haka suke ba haka suke ba ku wannan kawai haka ba akwai suga akwai suga akwai suga akwai dabino guda biyar ne guda biyar ne guda biyar ne manja ne ko? gani dai kana biya ba shi manja suke samu ba ni abin ba jalof ba ina masu yin abinci mu je ciki unguwar masu tsaya